kanan daba kenan mai mata mai mota kuma cibiyar kasuwanci a arewacin najeriya sai dai kuma ga duk bakon da ya shigo kano ta kan titin zaria road warin fitsari da tarin sharar leda fiye wata za su fara yi masa maraba tun daga tashar rami har zuwa kasuwar 'yan lemo a wani lokacin ma a zahiri za a hangi tarin katti da yara suna tsuguno a sararin Allah ta'ala. Sunana Aminu Jakara. Mu da a yanzu matsalar sharar leda a jihar Kano ita ce da wa'anda suke shan ruwan da wa'anda suke siyan ma ruwan ya kamata a ce muna dan dasfin ne ko da ka sha ko aljihu ne ka saka ta sai ka zo ka saka a cikin wannan abu kuma a daina ɗebo shara daga cikin gida ana zuba ana zuba a kwalabatin kan hanya magudanar ruwa inda ruwa zai rika toshewa ina cewa mutane kantina da gidaje dubu sauro da ke da mutane mun rasa ta inda sauran yake fitowa da Allah a duba to Allah mu kyautata kanmu kafin wasu su zo su kyauta mana a daidai lokacin da damuna ke daɗa matsowa hakanan ake ci gaba da toshe magudanar ruwa da sharar leda fiye a kowane sashe na birnin Kano cikin har da fage Ibrahim Usman Fage wani magidanci ne ya koka ga yadda ake zuba shara a magudanar ruwa. Amma gwamnati ta ta wannan matashin ta bangaren wannan fitsarin ko wani kashin to gaskiya daidai ne ba wai rashin adalci bane ba. Amma ka je nan fage ya gani wannan babban kwalbatin na wanda ya zo ya wuce ta cikin kwari to akwai inda na je na gani ma asali wajen ma gaba ɗaya an toshe an toshe shi da shara. me toka ne me ne da ledodi da komai wallahi ko yanzu a yi ruwa mai karfi Allah wajen nan ba zai shige ba ruwan bai sai shige ba sai dai bi ta sama to me haka yake nan ambaliya ne zai faru ko ba wani abu bane ba to kaga me ne ya kai kowa yana ganin da yi shiru a zo juya kuma wajen nan ba bola bane ba hanyar ruwa ne magudana ne shekara da shekaru sharar leda da yin tsuguno a bainar jama'a na gurɓata muhalli a jihar Kano tare da haifar da yaduwar cututtuka irin su zazzabin cizon sauro da amai da gudawa da makamantansu Sunusi Datti babban jami'in kula da tsaftar muhalli ne daga asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Aikinsu ne kula da muhalli tabbatar an aiwatar da dokokin muhalli a ko ina ne a cikin faɗin jihar nan. Aikinsu kenan kuma suna da ƙwararru matuƙa gaya wanda yake ya kamata a ce suna yin aikin su yau da kullum ya kamata gwamnati aikin ta ne ta samar da dokoki masu ƙarfi wajen hukunta masu gurɓata muhallin kuma mutane ko tara ma kai musu ko a kotu za ka ga tare ba ta kara ta karya ba to ya kamata gwamnati ya hoɓasa da kuma masana wanda suke musamman masu kula da harkar tsafta tsaftar muhalli din nan duk suna da dokokin nan ya kamata su tabbatar sun yi aikin su kuma akwai hukumomi da yawa a ƙarƙashin wani da na gwamnatin tarayya da kuma na gwamnatin jiha. Ƙarshen rahoton kenan Usman Aidati a labarin rahama.